والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأما القسم الثالث من له بصيرة بالحج ومعرفة به لكنه ضعيف درس da ya gabata abin da ya shafi har ila yau tasirin sabon Allah ga bawa cewa tana tana makantar da basira da kuma raunata ta mala ya kasa mutane kashi hudu ya ce kashi na farko su ne waɗanda suka fi ɗaukaka gaba ɗaya wanda su ne suna da ƙarfin basira nan kuma suna da ƙarfi na wato eh, tabbatar da gaskiya sannan ya ce kashi na biyu su ne kishiyarsu wanda babu basira kuma babu ma ƙarfin da za a kawar da barna a tabbatar da gaskiya sai ce a alkismu salisu kashi na uku a cikin mutane mallahu basiratun bil haqqi wa ma'rifatun bihi yana da ya san gaskiya yana da basira ta gaskiya yace lakin nahu da'i amma dai yana da rauni la quwwata lahu ala tanfidihi wa la da'wati ilayhi ba zai iya zartarwa ba kuma ma ba zai iya kira ga wannan gaskiyar da ya sani ba saboda haka shi ya sani a karan kansa amma ba zai iya canja komai ba to wannan yana da rauni ma da yace wa hada halul mu'minu bai. wannan shine halin mumini wanda yake da rauni gashi dai mumini ne yana da imani yana kan tafarki na daidai amma baya iya hana abin da yake ba daidai bane bai da karfin da zai iya hanawa sai ya ce wal mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minhu amma mumini mai karfi yafi wannan a wajen Allah na karshe yace shine mallahu quwwatun wa himmatun wa azima yana da karfi din kuma yana da himma kuma yana da dagewa to amma duka wannan ba yi da sani yana da jahilci ba yi da san da bai iya gyara ba kuma amma yace lakinnahu da'iful basirati fi din yana da rauni a cikin addini kuma wannan ana samun su da yawa a cikin mutane waɗanda suke da kishi haka ga mutum yana da kishin addini yana da zafi amma kuma bai san abin da zai canja ba na abin nan bai san yadda zai ma mutane bayani saboda babu ilimi tare da shi bai san abin da zai karantar da mutane ba wani ya fi aukawa cikin samari wasu masu zafin nama za ka gansu suna da zafi na suna so su ga cewa an yi addini ko an yi abu daidai amma babu ilimin da za a sanar da mutane da haka ƙarshe garin gyara zai je ɓarna tunda wanda bai da ilimi ba iya ba iya ba da abin da ake nema faƙi dushe ila yau wanda ba yi da abu baya iya ba da shi Ya yace da ya kadu na auliya awliya'i rahmani wa awliya'i shaytan wannan ma in ka bashi ya iya bambance waye bawan Allah na kwarai waye ba na kwarai ba ya bal yahtibu kulla a kamratan shi da abin da ya ga baki ne hukunci da yake masa duk dabino kawai dabino ne a wajen shi da mai kyau da mara kyau ana bai da basirar da zai iya bambancewa wannan abin daidai ne wannan ba daidai ba wa kulla bai za a shahma da abin da ya ga mai haske ne kuma yana ganin alama ce ta lafiya ya sabu ma shahma bi inda ya ga kumburi a jikin mutum sai ɗauka kiba ce wani kumburin na rashin lafiya ana wanda ba iya bambance wannan kaga ba iya bambance gaskiya da abin da yake barna ke wadda wa an nafi'a summan sai dinga ɗaukan magani mai amfani sai ɗauke shi guba ne wannan jahilci yake nufi mana yace to walaysa fi haula'i man yasluhu lil imamati fid duk waɗannan da ya ambata din wannan kashe-kashen mutane kashi hudu yace cikin su ba wanda ya cancanci yayi shugabanci cikin addini wala huwa mawdi'an allaha kuma ba matsayinsa sa bane ma siwal qismil awwal sai dai na farko da ya fara ambata sune wanda suna da karfi din na imani sannan kuma suna da sani akan abin da suke tafiya a kai ce in ana neman shugabancin addini ba mutum mai karfi kawai ake nema ba ana bukatar mutum mai karfi sannan kuma mai sani masani wanda yake da karfi haka annabi yusuf alaihi salam ya gaya ma wannan shugaba a lokaci yake cewa qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun ali yace ni ina da amana kuma sannan kuma mai kiyayewa ne kuma amintacce ne haka nan annabi Musa Allah ya ce inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin wanda aka fi ma'ana dogaro a kan shi wajen daukan shi aiki shine alƙawi wanda yake mai ƙarfi al'amin kuma a kan abin da za a daura masa haka shugabancin addini shugabanci ne da yake bukatan ilimi shugabanci ne da yake bukatan jajircewa da ƙarfi da kuma tsayuwa shi yasa za ka ga wasu lokuta ɗin in aka taso tafiya sai a ɗauko ɗan kasuwa sai a ce shi ne shugaban tafiyar addini dole shugabanci ya ɓaci a fi san addini ba shi har da kasuwanci shi yake ku bar shi a kasuwa ana neman wani gudunmawa addini ya zo ya bayar amma ba za ka ɗauko ɗan kasuwa kawai da ya san harkar kasuwanci ka zo ka ce shi ne shugaban addini ba Wani yana faruwa cikin wasu wasu bangarori haka ko wasu kungiyoyi eh ana gani yana da kishin addini da komai to amma ina ilimin da zai jagorancin addini da shi babu ana bukatan wannan in an je wani bangare da ake bukatan shi ya aiki wannan sai a bashi aikin shi ne yayi amma aka zo maganar jagoranci na addini ana bukatan masani kuma ana bukatan mai jajircewa mai tsayawa shine yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu Allah yana bada labarin banu Isra'ila cewa mun sa mun sanya shugabanni a cikin su waɗanda suke wato shiruwa da al'amarin lokacin da suka yi haƙuri suka sami yaƙini, ma'ana zuciyarsu a tabbace take wa kanu bi ayatina yuqinu kuma sun gaskata ayoyin ba sa kofanto fa akhbara subhanahu anna bisabri sabri wal yaqini nalul imamata fi din cewa da hakuri ne da kuma tabbaci suka samu shugabancin addini wa haula'i wadannan din har ila yau yace humul ladina istathnahumul lahu kaga ba masu saban Allah bane kuma ba masu jahilci bane da Allah waɗannan su ne har ila yau Allah ya togace su daga cikin mutane wanda suka yi asara da Allah ya yi rantsuwa da zamani Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusr wannan al-alif wal lam na al-insan ne istigraqin jin duk wani jinsi na dan adam Allah madaukakin sarki ce ah, yana cikin hasara sai aka cira wasu Ya ce illa sai dai alladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan sune ba sa cikin hasara amma duk wanda baya cikin waɗannan to yana cikin hasara a rayuwarsa wanda bai yi imani ba bai yi aiki na kwarai ba baya faɗin gaskiya sannan kuma baya sufantuwa da sufa ta haƙuri sufofi ne guda hudu Allah ya ambata cewa duk wanda ya suka taro a kansa to wannan shi baya cikin wanda suka yi hasara a duniya ce illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yasa Imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa inda Allah madaukakin sarki wannan sura kadai ya saukar ma dan adam ta ishe shi domin ta nuna ma hanyar da zaka buka samu tsira shine imani aiki na kwarai wasu ci da hakuri wasu ci da kuma gaskiya kuma zai yake wadannan ya samu tsira a duniya to me zai kai shi kuma ga saban Allah da haka yace wa aqsama bil asli Allah ya rantsuwa da zamani alladhi huwa zamanu sa'yil khasirin war shine lokacin da masu hasara da masu kuma samun riba suke kai kawo a cikinsa ala anna man adahum cewa duk wanda bai zamanto cikin waɗannan ba fa huwa minal khasirin yana cikin masu hasara sai Allah ya ce wal afri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr falam yaktafi minhum bi ma'rifati al haqqi was sabr alayhi dan haka ba a takaita akan sanin gaskiya din ba kawai da kuma hakuri a'a yace tawasaw suna faɗanta suna yin mutunci da ita da haka dan kana da haƙuri ba iya haƙurtar da mutane ko kuma ka san gaskiya amma ba iya gaya ma mutane gaskiyar wannan baya cikin wanda ya cancanci wannan wannan wato alkhairi ya ce hatta yusi ba'aduhum ba'adan bihi har sai sashi su wasu ci ga sashi wa kuma ya nuna masa ilaihi wannan gaskiyar wa yahubbuhu alaihi kuma ya kwadaitar da shi ya zaburar da shi gare ta mala yake wa idza kana man ada haula'i khafiran idan kaman yanda Allah ya faɗa duk waɗanda ba waɗannan guda hudun ba ba masu wannan sufofin guda hudu ba in dai sun zamanto masu hasara ne sai yace to fa ma'lumun wannan ya tabbatar mana da cewa kenan annal ma'asi wa dhunuba tu'mi basiratal qalbi cewa saban Allah da zanubai yana toshe hasken zuciya imani kuma da aiki na kwarai yana bude hasken zuciya yana bude zuciya ta haskaka fala yudriku alhaqqa kama yanbaghi dan haka duk wanda yake mai saban Allah ne mai yawan zunubi duk inda gaskiya take ko da zai ganta ba zai ganta yanda wanda yake mai biyayya ga Allah yake ganin ta ba yanzu misali wanda yake mai biyayya ga Allah wanda yake mai tsoron Allah idan sallar jam'i ta wuce shi yana cikin damuwa da takaici amma wanda bai zo nan ba shi ba ruwan zai ce a to in ta zarka wuce ba zai ba wani abu bane bai dauke ta wani abu amma wanda yake bawa ne na kwarai mai ne mai sanin Allah in ya wuce shi wannan yana ganin ya yayi hasarar rayuwar sa amma kaga wani ba haka bane wani ma da gangan ma zai bar sallan ma ba zai yi ba ma kuma baya daukan cewa yayi laifi amma wanda yake bawan Allah na kwarai wani ma ko kabbara harama ta wuce shi baya jin daɗi to kina ganin yayin hasara wannan abin wannan alkhairi ba a fara sallah da shi ba wani kuma yana nan al'ada shi ne kullum sai an gama sallah yake shigowa wannan da dan dama dama ma halin shi tunda har zai shigo yayi wani ba zai yi ba wani fa an sallah ta wuce ba shikenan sai dai watan ta zo kuma amma ita wannan da zaki hama baya tunanin ya rama kuma bai ganin cewa wani abin nan ne a kansa to kaga wannan zuciyar ta riga ta mutu ba ta ganin haske ba ta ganin abin da yafi dacewa da ita ba ta iya fahimtarsa wa tub'iku quwwatahu kuma zunubai da saban Allah za su raunana karfin wannan zuciyar wa azimatahu da himmatsa fala yasiru alayhi dan haka baya iya jurewa a addiyayyar Allah da haka ko sallah aka zo aka yi ya ga an kira sallah an daɗe ba a yi ikama ba aka zo aka jira liman bai zo ba sai kaga ya fara waiwaye waiwaye ba wani wanda zai mana sallah sai ya gaji kuwa la yasbe ai mutane yawa suna shiga shi wannan hali kuma an ka bar shi yayi sallah in ya je wajen ba abin da zai sai hira duniya to la yafal shay'a zaka shi ya haƙura ya zauna a nan din ba zai iya ba shi na ganin kaman ya shiga takura kaman ka sa mishi wani mari ne yana so ya fita daga cikin sa haka sai ka ga yanzu mutumin da bai kai komai ba sai ya zo ya dinga ma'ana sai ya fada liman da fada ma ya kake bata mana lokaci kawai bai fito sallah da wuri ba ruwa da ya in ya zauna fa yana jiran sallah din nan a cikin sallah yake kuma lada ake rubuta masa wani da ya duba ya duba bai ga liman ba to shikenan shi ran shi ya gama baki wani ma ya da zai ce shi ya ma fa sallah bai da wani masallaci haka kan shi ma asara wannan bai san alkhairi ba ba yi da haƙuri zuciyar ta riga ta toshe baya iya haƙuri baya iya haƙuri ya jure ya yake bal ta tatawaradu ala albi, hatta yan'akisa idraku saban Allah da zunubi suna iya wato eh, diran zuciya. har sai ta zama ma ba ta rikan komai wannan in ya zama yayi yawa kenan kama yan'akisu sayruhu kaman yanda idan mutun yana tafiya wani abu yana iya karkatar da shi daga hanya yanzu kana tafiya misali ta je hanyar da ake gyara sai aka yi diversion haka dole sai ya ci ma wani abun nan ita sai ka je ka yi wani yanke ka wato ta hanya hanya ba to kaman haka ne wanda yake mai saban Allah ba iya tafiya kai tsaye tafi abin da yake akwai wasu abubuwa kan hanya na sha'awa da za su dinga ɗauke masa tunani malai yake fa yudrikul batila haqqan zai kai makurar da haske ya ga ya dinga ganin barna ita ce gaskiya Allah ya tsare wannan zaban Allah ya ma zuciya yawa na abu barna ne amma shi a wajen shi daidai ne shi a wajen shi daidai ne wal haqqa batilan ita kuma gaskiya yana ganin ta barna ce wal ma'rufa munkaran abin da yake mai kyau ne shi a wajen shi ba mai kyau bane a yanzu a idan saban Allah ya yawa yanzu mace an ce ta suturta jikinta ta sa hijabi mutane da yawa suna ganin hakan barna ne ta ganin gara dai a bar mutane su yi walwala yarinya ta sa kayan da take so kuma wannan barna ne amma su a wajen su wannan din waye yanzu shine wayewa madan huwa al-haq inda shine daidai ko misali sunna shine an ce mutun ya bar gemu in an ganka da gemu sai a fara ma abin nan sai a dinga tsokanarka ana ganin kamar kai kana cikin mutanen da masu waye ba kuma barin shi shine daidai inda duk wanda zai siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbansa da me sai siffanta shi da gefe wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ya kai shi cikin halitta kuma wannan shine cikin sa yanzu musamman ka samu cikin samari aka shiga ana dan ganin ka da dai mu zaki dai ka zama ustazi abin da za a fara gaya ma kenan ana magani cewa da ma yana so ya zama ustaz kuma kalmar ustaz din istihza'i ne ma'ana kalma ce mai kama da kyau amma kuma suka ake da ita da yawa an muke ce ma ustaz yana nufin kai wani abin nan wani ne ba ce kai mutum na sosai bane haka kalma ce eh, ya'ani almadhu bima yushbihu zam abubuwa suna nan abu mai kyau a yanzu ya juya ya zama shine mara shi babban misali shine yanzu bid'a ta zama ita ce addini addini ya zama shine bid'a eh haka ne yanzu ake ciki sai ga mutane sun dage suna cikin bid'a kana gaya musu ba daidai bane ba addini wai su suna ganin kai ne kake kan bata kai da kake gaya musu wannan abin da suke ba addini bane kai ne mai laifi a wajen su to abin nufi kenan wannan saban Allah ne yake gadan da haka sai mutu ya dinga ɗaukar bid'a ya ɗauke ta addini ka zo da addini ya ce a wannan kuna takura ma mutane ko kuna so ku hana mutane ibada ko kuna so ku hana mutane wani abu yanzu misali in ka ɗauki azumin watan tsofaffi rajab sunna ne ko bid'a ne ba sunna bane ba na cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu mutanen da zaka iya gamsar da su haka su yarda ba su da yawa wani ma kana mashi bayani zai ce wannan ba ya saba ma magabata alhalin baya cikin tabarkin magabata Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yi wannan azumin baya ya hana ya ce kar ai yan jahiliya ne suke yi to amma yanzu su kowa mafi yawa ana yi an dauke shi cewa shine addini ko ba addini bane ba addini bane ba cikin addini ai da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba na aikin ibada wani ya yi shi to ba addini bane amma yanzu ka zo ka ce babu azumin watan watan azumin tsofaffi ai ka ɗauko rikici a gaban na ta zama ita ce daidai kuma daidai din da ya kamata shine a yi a sha'aban din sai ba a yi sai a ɗauki wata rana guda ɗaya a sha'aban din a ce azumin ne su sha'aban shi kaɗai za a yi shi ba bai da asali shi ma ɗin babu bai da asali hadisan da suka tabbata na nisu sha'aban ba azumi a cikinsu bal abin da ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba watan da yake yawaita azumi a cikin shi kamar sha'ban to su kuma yanzu ba watan da yake yawaita azumi a cikin shi kamar rajab sinan ga manzo Allah ya shar'anta abu su ma sun shar'anta da haka yanzu wani abu da ake yi wanda ba daidai ba ya rikide ya zama shine daidai daidai din ya zama shine ba daidai ba nasallallahu alaihi wa sallam wal munkara ma'rufan abu da yake mara kyau kuma ya zama shine mai kyau fayantaki su fi saili sai kaga mutum ya kife a cikin tafiyarsa a maimakon ya tafi da kafarsa sai dinga tafiya da kansa ma'ana a kife wa yarji'u an ni ila Allah wa dalil tafiyar da ya dauka zuwa ga Allah da ranar lahira sai kaga an canja mata akala ila ni ila mustaqarrin nufusi al-mubila sai karkatar da akalai shi zuwa wato zukata inda zukata za su ji daɗi abin da yake so kenan ko da zai saba ma Allah allati radiyat bil hayati dunya wacce ta yadda da rayuwar duniya wa kuma annat biha kuma ta karkata gare ta wa ghafalat an Allah wa ayatihi kuma suka kauce ma Allah da ayoyinsa wa tarakatil istidada lil ah, liqa'ihi sun bar ma shirin saduwa da Allah قال يتي ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت كافية شو أي إن باب كومي ما أشكين سابان الله في ونا أبن كوي شو سابان الله هنا ساك تفيا كتلالة كزوا قال الله يتي إن ونا نكتا يا إسمكين يا يعني سنشي سابان الله da'iyatan ila tarkiha ya ya kyauta a ce wannan din ya sa an bar saban Allah wal bu'd min hada nisan ta wallahu musta'an shi Allah ne ake neman taimakonsa mala ya ce wa haza kama anna ta'ata tunawwirul ƙalba? wannan duk da kamar yadda biyayyan Allah da kyauta yin aiki na kwarai da bin umarnin Allah yake haskaka zuciya wa tajluhu kuma take yaye duk damuwa ga zuciya wa tasqulu kuma take wato tsaftace ta wato ƙauyihi take karfafa zuciya ɗin wato tabbitu take tabbatar da ita hatta ya tsira kalmir atal majluwati fi jala'iha mana in mutum biyayya Allah tana gyara zuciya har sai zuciyar nan ta zama kamar madubi yanzu ka samu abin madubi in aka buɗe shi kana ganin shi duk abin da ka sa a ciki kana ganin shi daidai daidai to haka biyayya Allah take sa zuciya mana zuciya tana iya ganin komai babu duhu a cikinsa. sa wa safa'iha wa kuma zuciyar ta cika da haske ne Allah yake haska ma muminai wato asalin zukatansu Allah ya ce wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama da muminu. wanda Allah bai sa mishi wannan hasken ba ya haskaka zuciyarsa to ba inda zai samu haske amma ya bar hasken Allah ba inda zai samu wani haske mutum ya bar biyayya ga Allah ba inda zai samu wanda zai maye masa gurbin wannan biyayya sai dai saban Allah wanda ya bar biyayyar Allah ya biyayyar wani to ya yi hasara wanda ya saba ma wani ya yi biyayya ga Allah wanda ya ci riba ya tsira to mala ya ce fa'ida dana shaifanu min idan zuciya ta zama haka take ta cika da biyayya ga Allah da yin ayyuka na kwarai da tsarkaka to idan hasken Allah ya cika zuciyar duk lokacin da shaidan ya kusanci wannan zuciyar mala yace asabahu min nurihi ma yusibu mustariqis sam'i min ash-shuhubi sawab abinda zai samu wannan shedadin da za su kusanci zuciyar irin tauraron nan ne da ake jifan shedanu da shi a cikin alfawaid littafin sama yana cewa idan idan zuciyarka ta cika da ambatan Allah da biyayya ga Allah mana tana ƙara haske ne idan hasken ya yi yawa duk shaidanin da zai zo kusa da wannan hasken yana konewa ba iya zuwa kansa kamar yanzu ne ka kunna wuta ta san ka kunna wuta cikin duhu kwami za su ta zuwa wuta ne za su ta dumbaro amma suna shiga ciki ba ta iya shiga daga nesa suke konewa wannan shine misalin hasken da yake shiga zuciyar bawa idan ya yi biyayya ga Allah haka duk wani nau'i na shedan ba zai iya tunkararsa ba da ya zo kusa da shi wannan hasken zai kone shi ko kuma zai kone shi don haka ya ce fashaitanu ya faraku min hadar kalbi a shaddu min farajin zibi min al'asar cewa shaitan yana jin tsoron irin wannan zuciyar fiye da yanda ma'ana kura take tsoron zaki shi yasa waɗanda suka zama bayan Allah na ƙwarai shedan ba iya fuskantar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ma Umar radiyallahu anhu yake cewa wallahi uh, ma ma salakta tariqan ma salakta fajjan illa wa salaka ash-shaytanu fajjan ghayra alladhi salakta yace Umar dan Khattab babu wata hanya da zaka dauka face shi dan ya hango ka sai ya canja hanya saboda ba zai iya tunkara Umar ba mana zuciya ta riga ta tsaya ba ta fargaban wani abu misali idan imanin ka yayi karfi ya karfafa ba ka tsoron duk wani abin da ba Allah ba kuma ba ka tsoro in ba tsoro irin na ɗabi'a ta ɗan adam ba kuma don haka shaidan yana tsoron irin wannan zuciyar hatta inna sahibahu mala yace har dai mai irin wannan zuciyar ma la yasra'u shaytan sai ya yi kokowa da shaidan ya kada shi bal yana iya rike shi ya kama shi da hannunsa kamar yadda ya faru da abu huraira radiyallahu anhu da abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri yake cewa radiyallahu anhu ah, ya kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina da ina da wani rumbu a gidana ina ajiya abinci amma dai na lura kaman ana taba abincin nan kuma na rasa waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kai dakonsa wasu ne daga cikin aljanu kananan aljanu waɗanda suke razanar da kananan yara Abu Sa'id al-Khudri yayi dakon shi ko ranar sai damke shi kama shi kaga wannan zuciya mai ga yanzu an ce ka kama aljini a zaka ne wani ya ga mai irin farfadiyan nan gudu a yake ba ya tsaya yana tsoro sai ai shi ma nashi zai tashi ba ba'i fara amma da yake mai karfin abin nan ya zo wani sai sai yayi ta dukansu mana ya tattaranta musu ayoyi sai ga sai razana yana daga cikin abin da aka ba da labari na imamu ahmad ibn hanbal cewa a zamaninsa ana samun irin wannan masu wanda aljanu suke bige su idan aka zo aka gaya ma imamu ahmad ibn hanbal sai ɗau takalminsa sai sai ku kai ma mara lafiyar nan ku ce ga takalmin imamu ahmad aljanun ya fita a cikin shi ana kawai sai ya fita takalmin da yake tura ce a kai mata sai aka ce wani daga cikin ko masu zama a wajensa ko almajiransa shi ma bayan Imam Muhammad sai yi haka sai ji aljani yake cewa wancan fa Imam Muhammad ne ga kuma wasu shi ne almuhim idan mutum ya ya mai da al'amarin shi ga Allah ya tsare Allah ya gyara zuciyarsa ya kyautata biyayya ga Allah to zai samu kwanciyar hankali zai samu kuma nutsuwa zai samu kariya ba abin da zai same shi ba abin da Allah ya rubuta masa kuma duk ɗangarewar shedani ba zai dinfare ka ba ba yadda zai dinfare ka ba zai iya ba ma saboda Allah ya riga ya sa ma wannan kariya cikin biyayyarsa ta haka ko abu ne ya tashi ya kama baka fargaban ka fita wani ya riga ya shiga ɗaki ya kulle kofa ba ya ƙara fita sai gari ya waye yar alola ma ba zai iya ba zai a cikin daki ya gani in ya fita ba wani abu zai same shi wannan ya riga ya tsorata a bayan Allah cikin dare haka suke fita haka za ku fita su tafi masallatai ya fita su shiga ka samu mutum cikin dare yana ibada ko cikin dare a dakin shi yana ibada ta baya tsoron wani abu wani yana tashi zai alola zai dinga jin kamar ana dan motsa ana dan tsorata shi haka ne ko sai dinga jin kaman tsoro ko kuma yana cikin ibada tashi da an ɗauke wuta sai ji gaban shi ya fadi sai fara tsoro kuma eh, kana cikin ɗakin ka kuma kana tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana cikin dare a Madina sai aka ji karan wani abu kaman wani abu ya faɗi haka babba kamar yanzu a ji karan bomb haka karan abu sosai mutane sun razana duk garin madina sai da aka ji wannan karan abu wanda suke da jarumta duk aka fito ko da aka fito sai aka gama zala sallallahu alaihi wasallam yana fitowa daga inda karan yake Hali ya fi kowa ke kenan kuma yana fitowa daga inda karan yake akan doki kuma dokin ba zami ba su bi akan ba su bi haka ya hau doki yanzu ba wanda ya goge ba wanda ba a cikin dare kuma ka hau doki ba da zami ba su zubi kuma ai ba zai fita ne wani ma ka hada mashi hadda igiya ma ka daure shi ba zai iya tsaya kan dokin ba kuma a cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce irji'u falan ya ce ku koma gida ba wani abin tashin hankali ku koma ana shi har ya je ya riga kowa fa ku ta ga abin ya fito babu tsoro sai tsoron Allah to kaga haka zukata suke haka nan abu huraira ya kame wani aljani wani shedani da yake zuwa yake diban kayan zakka har sai da ya mishi magiya ya bashi hakuri so uku na uku ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace sai ya kai shi yace a a to kai hakuri zan ga ma wani abu amma ba zan ƙara dawa ba to daga ranar ne bai ƙara dawa ba kaga abu huraira ya kama aljani dare na farko ya sake kama shi dare na biyu wannan ba karfin imani ba ne, zai wannan karfin biyayya ga Allah ne da imani da tsayuwa yanzu wani aka ce ya kama aljani <laughs> kila ya dinga razana ke wani ai ko je ba ya ji wallahi da darba zai kara bin hanyar ba aljani ya rike fa da kansa bai kama shi da hannunsa ya rike shi saboda haka tsoron Allah ne duk wanda ya ji tsoron Allah Allah yana sa shi kariya ko ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ya حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه دون da ya dogara ga Allah Allah ya isan masa ba abin da zai sami shi annabi Ibrahim an jefa shi a wuta ba abin da wutar ta masa duk zafin wutan nan an ce tsuntsu ba iya gotawa ta samanta saboda yadda wutar ta kama ba wani abin da yake bin samanta amma shi dan adam aka jefa shi a cikin wutar Allah ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim sai ga shi a cikin wutar har ma yana tashi yana yawo a ciki suna ganin shi kuma wasu malaman tafsiri ma sun ce yayi kwanaki a zauna a ciki har wutar ta yi ganin ta ya fito a ciki to wanda kai haka da shi ya za ka yi da shi a ba magana ka ce kuma za ka yi faɗa da shi Allah ya tsare shi saboda ne saboda ya kiyaye Allah ihfazillaha yahfazuka kullu ana karanta hadisi amma ba kawo shi haka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka an ce ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah abinda Allah ya sa na shari'a na doka ka bi su zaka samu tsari zaka samu kubuta zaka samu kubuta mala ya ce to irin mai wannan zuciyar za ka ga har yana kare shaidan fayakiro sami'an sai ka ga shaidan ya faɗi fayastami'u alaihi shayatin in ya faɗi din kamar yadda aljani yake bige mutum ya fadi a ƙasa haka ne irin wannan zuciyar yake bige aljani in ya kusance shi in aljanin ya faɗi sai aljanu su zo su kewaye su ce wannan me yake tattare da shi ne sai a ce ai wani dan adam ya bige shi <laughs> to ashe aljani ba komai ba bane hum laisu bi shay manzo Allah sallallahu ya ce laisu bi shay su ba komai ne. Ban al'asul cewa fa shine ɗan adam ya fi aljanna Allah ce wala kan karamna adam mun fifita ɗan adam kan komai su da kansu aljanun waɗanda suka yi imani sai suke zargin mutane su suke fankama al'amarin aljanu cewa annahu kana rijalun min al-insi yaquduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaka. sai sun ka kai su inda suka kai su ce yanzu mutane wani mutum daga cikin mutane ya dinga neman tsari da aljani ai sun kara musu abin da suke ji mana su kan sun san cewa abin nasu bai kai haka ba duk yadda aljani yake bai kai dan adam dan adam ya fi shi ya fi shi daraja ya fi shi ɗaukaka ya fi shi komai tunda Allah ya aiko da manzanni a cikin mutane bai aiko a cikin aljanu ba wannan kaɗayin aka bar shi ya ishe mu to amma mutum sai kaga ya je ya sun kuya ma bawan aljani ma boka mutum ya je masa biyayya yana abin nan sun kuyo a gabansa hannun shi na rawa ya ɗauki addininsa da dukiyarsa ya bashi da lalacewa ai lalacewa ta kai lalacewa yasa wanda yake da tsayayyar zuciya da ya ga boka zai zazzare mishi to ba abin da zai iya masa kuma lokacin da Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya je rushe wani gunki daga cikin gumakan jahiliya mutanen wajen suna ta tsoro aka tsaya kawai ana ganin me zai samu Khalid ya saba gunkin nan yace a bashi gagarin nan da ya saru gunkin nan sai ga wata aljana ta fito bayan gunkin gashin ta haka ya baje haka ya fuskance ta ya tara wuyan ta shi ba abin da ya sani shi ya yi imani da Allah ba su tsoro mana ya riga ya san yana ya yadda da Allah ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah ba abin da zai same shi shi haka ya tara wannan wuyan matar wata bakan mata haka ga ta fito kuma ba abin da ya same shi haka ya tara gunkin ya kona ya tafi haka kuma da mutane suka yi imani zai ashe gunkin ba gaskiya ba amma yanzu wani yana nan in boka ya ce mishi gobe karka ya ka fito wallahi ba zai fita ba ko uwar shi ce ta mutu ba zai fita ba saboda boka ya ce mishi kariya fita ko ya ce kasuwancin nan karka yadda ka yi kwallar ba zai yi suna nan da yawa ba Allah ne kawai ke ɓoye wasu abubuwa Allah yana da haƙuri da bayansa a yadda mutum ya zo yana nan mutum kamar mutum amma ji ya zubar da addininsa a wajen bokaye ya yi hasarar imaninsa to su kansa aljanin zai su kewaye aljani guda ɗaya in ya aka buge shi kai wannan me ya same shi sai zunga cewa ai a asabahu siyun. ai wani mutum ne ya buge shi kaga wanda zai buge aljanni ai ba karami bane wa bihi nazratu min al-insi ko su ce ai wani wani mutum ne wanda ya kura masa ido har ya kifar da shi bai iya komai ba wanda yake cewa sai ya kawo wake kamar yana karfafa magana ne yace fa ya nazratan min qalbi qurrin munawwari yace ya girman wannan kallo daga zuciyan bawa intacce mai haske ya kadu da hashaitanu bin nuri ya haraku har wannan hasken yana wato kusan halakar da shaitan ya kona shi ma haka idan hasken ba waye yawa ba abin da yake samun shi kuma me yake kara mishi hasken shine imani da biyayya ga Allah biyayya ga Allah shine yake kara karfin imanin bawa shi yake kara haskaka shi shi yake kara karfafa shi ya kara tabbatar da shi ya zama baya fargaba komai a annabi dauda ne ya fuskanci jami'a ƙarfin imani wanda aka fita da su yaƙi suka ce la ƙasa lanar yau ma bi jaluta wa junubi ce jalutan nan fadar dinarsa ba yanda za mu yi da su amma kaɗan daga cikin waɗanda suke da tabbaci a cikinsu masu haƙuri Allah ce ƙalin da ne ya zunnuna annahun mulaƙun lahi kan min fi'atin ƙalilatin galabar fi'atan kafiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin kaga akwai su da hakuri su tunda suka fito sun yi haku sai za suka tashi roƙon Allah ya tabbatar da su din walamma barazu li jaluta wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin fahazamuhum bi idhnillah wa qatala dawudu jalut annabi dawud ya kashe jaluta jalutan da ake ganin ba za a iya kallon shi ba saboda yana da ƙarfi a jikinsa kuma yana da girman halitta kuma jarumi ne sai ga annabu dawud da yake ƙarami a annabu dawud lokacin da aka fito yakin ana cewa annabu dawud ƙarami ne yana aikin fata da kuma ƙira wasu ma ba su san waye shi ba domin aka ce gidansu ai ba gidan annabta bai sai annabu dawud ya ɗauki dutse ƙarami ya yi imani da allah da ya ƙini yasa a cikin fata ya jefi kafirin nan kawai sai da jaluta ya fada a sai mutuwa shi ke nan ta tafi wa kasa da dawudu jalu wa atahu lahun mulka wal hikma Allah ya bashi mulki Allah ya bashi annabta wa ma ya sha. Allah ya sanar da shi daga abin da yake so ya sanar da shi Shi ne wa alanna da hadid Allah ya hore masa zai dauki karfe ya narka shi abin da ya ga dama makami ne yaki ne da waye duka haka annabi dawud yake to aga ba komai bane illa tsoron Allah da biyayya ga Allah duk inda Allah yake musu tsaya haka suke tsayawa ba sa keta da iyakar Allah a haika ga mutum yana keta da iyakokin Allah shi yasa lokacin da zaka buƙaci taimakon Allah Allah sai ya kyale ka ya kyale ka da dabararka ya ga yadda zaka yi malai yace akwai ya sauyi hadal qalbu yanzu irin wannan zuciyar mai karfin nan da har take bige aljani za ta yi daidai da kalbin muslimatun arja'u za ta yi daidai da zuciya wacce duhu ya mamaye ta a ahwa'u wanda ma'ana a tarwatsa take lissafin ta kad ittakhadahu shaytanu wa hu! zuciyar da shaytan ma ya dauke ta ita ce birnin sa akwai zukatan da shaytan ya riga ya ya a cikin su ya riga ya zama titin na wannan zuciyar haka ba ka raba shi da zuciyar to irin wannan zuciyar wani tsoro kuma zai ji ba zai ji wannan tsoron zuciyar ba ba a addahu maskanahu kuma shedan ya tanadi wannan zuciyar ta zama ita ce matsuguninsa idza tasabbaha bi tal'atihi hayyahu yana wayewar gari zai gaje shedan nan wa ko kuma shi shedan din ya gaishe shi ya ce fadaitu man la yuflihu fi dunyahu wala fi ukhrahu shedan ya ce yau na fanshi wanda ba yi da rabo duniyar shi da lahira mana duk zuciyar da shi shaɗan ya mamaye ta tashi ga uku da hunfin duniya khiziyun wala hunfin akirati azabun azim ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم zuciya ta lalace zama ba biyayyar Allah sai saban Allah ai wannan hasara mala yace qarinuka fi duniya. shi shedan din ya zama shine abokin wannan zuciyar a cikin duniya wa fil hashri ba'daha haka nan in aka tashe su ranar tashin alkiyama tare suke shine qala qarinuhu wa qala qarinu hadha ma ladayya ati alqiyasi jahannama kullu kafarin anid Manna'il lil khair mu'tadin mulib alladhi ja'ala ma'a allahi ilahan akhara fa alqiyahu fil 'adabi shadid qala rabbana ma atghaytu ولكن كان في ضلال بعيد shi zai dinga rafa laifin cewa shedan din ne ya fatar da shi shedan din zai ce wallahi ma a tsagaitu Allah ban fatar da shi ba yana cikin bata ne kawai ne ya fatar da kan kuma abin da shedan zai gaya musu ko an shiga wuta kenan da haka a duniya yana tare da su in an tashi ranar tashin alkiyama su ne hizbu shaitan sannan za a shiga wuta su ne a tawaga shedan akwai hasarar da tabu wannan babu hasarar da tabu wannan ce mutum ya tashi a duniya ba imani ya koma lahira ya tashi cikin rundunar shaidan wannan ya gama hasara duniya da lahira domin duniya yake nema ya barta a baya wasu kuma ba komai bane wallahi neman duniya ne yana neman mulki yana neman kuɗi yana neman matsayi yana neman ɗaukaka sai ya siyar da imaninsa sai ya ma shaidanu biyayya amma ba haka da za a ce mutum ya je ya siyo bakin alade ya yanka ya je ya binne shi a kabari duk wannan abubuwan da hankali ma baya kawo shi alade dai ka san kazanta ne Allah ya haramta shi kuma baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalbul aswad shaytan bakin kare shaytani ne kuma a makabarta ce ka je ka binne shi mana barna ce akan barna ba ta kufantuwa ko a ce je samo wata gaba daga jikin dan adam ko a ce a ce ya ɗebo ruwan gawa da shi za a mishi haɗin shine mahaɗin. ruwan da aka wanke gawa kazanta ce shi ne mahaɗi da za a gyara duk abin da za a gaya ma mutum irin wannan sai ka samu ba tsafta a cikinsa ko a ce a nemo jinin al'adar mace a rubuta ayoyin Allah da shi kazantar ma ba ta ma iya tunanin ta mace inda kai mumini ne na kwarai ba ta ma taɓa tunanin za a kawo wannan abu yanzu a za a ce jinin al'ada da Allah yake a nisanci mata a ƙaurace musu lokacin al'ada kul huwa adam domin wannan jinin ƙazanta ne ne kuma za a ɗauka shi a rubuta ayar Allah ai ka san barna ce ka san barna ta kai barna sai kuma Allah ya jaraba su abinda suka yi sai Allah ya tafiyar da shi haka sai su ga kaman abinda suka yi ne ya ba su wani ko a nemo jinin ɗan adam a rubuta Qur'ani duk wannan irin barna tana nan abubuwa suna nan ba iyaka don haka duk wanda ya bi shi a duniya haka zai tashi tare da shi a lahira yace fa anta qarinun li bi kulli makani din zai dinga cewa to fa kafa ta kafa ka ko ina kai don haka ba zai iya tsere masa ba kuma Shi ne za ce ma wani yazo ya shiga cikin yan fitilar sun ce sun kisa rabu da shi dan ya riga ya wata alkawari da su ko ya wannan jejeniya da su ya haɗa jinin shi da nasu ko sun ba shi wani abu ya sai da wannan abin sun riga sun sa a cikin barna ne amma yana so ya rabu da su zai rabu da su ya koma ga Allah mana ya koma ga Allah zai rabu da su ba shi Alƙur'an ya karanta ya yana ka kalmar shahada ya koma su gaba da sallah ya yi alwala ya tsarkake zuciyarsa daga wannan abubuwa ya gani in wani zai kusance shi ba wanda zai iya kusantar ya ce fa'in kunta fi dari shaƙa'i fa'in na ne wa anta jami'an fi shaqa'in wa fi shaqawa hawani yace in ka kasance a cikin gidan tabewa kana ganin tabewa ne yace to da ni da kai din dukkan mu a cikin wannan abu ne shi yasa zaka ga boka ya raina wanda yake zuwa wajensa saboda ya san duk kazanta har tsaye wallahi in baka zuwa wajen boka ko kusa da hanyar ka ba zai ba ba abin da zai haka ka da shi in ka gan shi ma baka san ma mutun ya wuce ba inda za ka je wajen inda yake barnarsa in ka shiga sai ka tattaka har kan zama sai ka taka ka wuce ba abin da zai same ka saboda kazanta ne shi din ba komai bane kuma musamman ka tsariya azkar in kana yawan ambatan Allah to za ka samu kariya Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda yake fadin bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim so uku da safe ba abin da zai same shi har ya kai yamma babu wani abu na cuta da zai same shi haka nan in waje ne ka ji ka ɗan fargaba ka ji tsoro ko ka razana ka karanta wannan ayoyin ka zauna ba abin da zai same ka har ka tashi a waje yanzu wani yana an ba shi sabon ofis kafin ya zauna a kujerar sai an zo an baɗe shi da barna a zo a tona nan a sacen a zo a tona nan a sacen a sa hayaki a sa kazanta a sa waye ne san ma ne ake sa ba wai ba zai iya zama a kujera ba saboda wani ya tashi a kai dan ba tashi bace ai ba da ita aka haife shi ba yanda ya zo ya hau wani ne da yake kai ya tashi shi ma ya hau amma yanzu wani yana nan ko za ka bashi kafin ya shiga wallahi na tsoro to ba karfin imani a zuciya ba karfin imani yana tsoro wai wani ya je wani abu me zai same shi wallahi ba abin da zai same shi ya shiga da suna Allah ya gani duk wani aljani ko shaitani da yake zai tashi a wajen to amma imani ne da yaqini da Allah babu a zuciya yayi rauni shi yasa da ya je ma zai dinga jin yana jin tsoro kuma su waɗannan bogayen su suke tsorata su da wannan abubuwan ce wannan da kaga ya bar kuje wannan fa ba haka kawai ya zauna ba abin da ya gaya masa kenan shi ma ɗin kuma da ya bar kujerar yana da irin wannan tsoron a zuciyarsa kuma duk da tsoro suke mutuwa da zagan a tsorace duk inda zai je a tsorace yake ta ba ni tsuwa allazina amanu wata wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala inna tatma'innul qulub allazina amanu wa amilus salihati quba lahum wa husnu ma'ab duk wannan ayoyi na suke shiga haka kada ka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah kuma kada ka nemi tsari da kowa ka nemi tsarin Allah ka koma ga Allah babu wani abin da zai same ka wa'lam anna ma asabaka lam yakul li yusiba wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم تريدون أن amma عما كان يعبدون قالت لهم رسلهم وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون mutum ya dogara ga Allah ba abin da zai same shi a mazalla sallallahu alaihi wasallam da ya dogara ga Allah da ya fito suka je suka taro waɗanda suka taro suka yi gayya za su sare wuyan shi za su tsaya a bakin kofar shi aka yi zai wuce ta gaban su har ya tafi ba san ya wuce ba waye wannan Allah dogara ya yi imani da Allah Allah yake ya buga ya fita yana karanta ayoyin alqur'ani waje Allah min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa abshaynahum fa hum la yusir sai ba ya jima da wucewa duk sun kwanta sun yi bacci ma wani yazo yake cewa kuke jira ne ai baya cikin gidan ai suka dai suna karkade kura a kansu ya dogara ga Allah ba abin da ya same shi kuma tunda Allah ya saukar masa da aya wallahu ya'timuka minan nar shikenan duk wani ma da zai zo ya ce zai tsaya ya gadin manzo Allah ya ce je ka Allah ya tsare ba abin da zai tsare. shi yasa an bashi abinci an sa guba a ciki ya daga zai ci nama yana gaya masa akwai guba a ciki haka ya ci kuma ba abin da ya sani shi sun ya dogara ga Allah daga cikin kisar Khalid ibn Walid da ake bayarwa wata rana ya dawo abinci zai ci aka ce akwai guba a ciki ya ce na yadda ya sha ba abin da ya same shi aka tsaya ana ganin zai mutu zai mutu bai mutu ba har zamani mai tsaye aka ce kalibi aka ya ce ai akwai abin da na yi imani da shi na yi imani da Allah kuma na karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda man afkara ala sab'i tamarati ko duk wanda ya karya da dabino guda bakwai daga cikin dabinan Madina ba abin da zai same shi na na tsafi da aka masa ko wani abu ya ce da shi na karya ba wata ba na tsoro ɗauka ya kurɗe abin da zai akwai yaƙi ne wani yanzu ya ɗauka sai ya yi tunani tukunna wani ko ƙafa zai saka lafiya duk da ya kira sunan Allah amma yana tsoro ai irkabu fiha bismillah haka annabi nawa Allah ya gaya masa wa qala irkabu fiha bismillah majraha wa mursaha cewa ku hauda sunan Allah yasa ko abin hawa za ka hau manzala sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ka karanta wannan addu'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhara lana hada ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib ba abin da zai sani ka kawo da sunan Allah duk abin da zaka yi ka ambaci sunan Allah ba sai albarka ta lullube ka sai kuma tsari ya lullube ka babu wani aje a hada nan da can a hada a kulle a wani zare a kulle a wata fata wani wani bakin itace a baka ko wani goro a ce ka daura To da duk ba zai ma komai ba so nawa ake kashe masu gorayen zo na. abin da bai taka kara kare amma sai ya halakar da su nan ba zai ba su tsari ba mai ba da tsari shine Allah Allah shine mai tsare bawa kuma domin shi din yana da ikon tsara bawansa ne ke tsare shi in Allah ya tsare ka kuma ba abin da zai same ka an kuwa Allah ya ajiye kai kyale ka to duk wani shirin ka wallahi zai wadi haka mutane su koma ga Allah madaukakin sarki su kiyaye su yi biyayya ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya tsare su kuma ya kare su na roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله